الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة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 bayan haka in kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka uh, a wannan yammaci na Asabar yau muna 27 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 212 a cikin wannan littafi inda muke cikin hadisin hadisin waye hadisin hadisin abdullahi ibn umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sa'ala rajulun النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin yana kan mimbari wato yana hudu ba kamar da ya zo a cikin wasu ruwayoyi yana hudu ba a kan mimbari ya tambaye shi mai kake gani game da sallar dare kala annabi ya ce mafina mafna bibbiyu bibbiyu fa'iza kashiyar subha sallawa hidatan idan ya ji tsoron ketowar asubahi sai ya sallaci raka a ɗaya fa autarat lahu salla sai ta mayar masa da abin da ya sallata witri wa innahu ya yaqulu shi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum witran ku sanya ƙarshen sallar ku ta zanto witri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bihi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi da haka wani hadisi kamar da muka ambata karatunmu da ya gabata cewa imam bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban wanda mun ambace su a wancan karatu hakanan imam muslim shi ma ya fitar da shi hakanan tirmidhi uh, abu dawud da tirmidhi da nasa'i uh, da ibnu maja hakanan al-imamu malik ya fitar da shi a cikin littafinsa al-muwatta hakanan al-imamu ahmad shi ma ya ruwaito shi a wurare daban-daban wurare masu yawa a cikin littafinsa al-musnad hakanan imamu ad-darimi shi ma ya fitar da wannan hadisi da malamai da dama sun fitar da shi a cikin littattafansu na hadisai mun fara sharhin wani hadisi ni magana cewa wannan mutum ba a iya tantance sunansa ba akwai ruwaya da take ishara kamar cewa abdullahi dan umar ne to amma wasu ruwayoyin sun nuna cewa ba shi yayi tambayar ba Ah, sannan kuma wannan tambaya an yi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin yana kan mimbari yana hudu sahabbai suna zazzauna a gabansa suna sauraron hudubarsa wannan shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a wannan karkashin wannan babi babul hilaq wal julus fil masjid babin da yake magana akan al-hilaq wato yin da'ira da kuma zama a cikin masallaci ce zama a masallaci wani hadisi yana kunshe da batun zama a masallaci tunda an yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a cikin masallaci a yana ba kuma an sani cewa duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba to akwai sa a gabansa a zazzaune suna sauraron sa a maganar halka kuma a wasu suka nuna cewa shi kansa wannan hadisin zaman su a cikin masallaci suna sauraron sa kamar zama ne na halka wato kamar zama ne na wurin darasi kamar irin yadda kuke zaune dinnan a gaba a hmm. kuna sauraron karatu to haka su ma sukan saurara sukan zauna su saurara haka shi kansa wannan daidai yake da da halka wasu kuma suka ce ai ya kawo hadisin halka din shine hadisin Abu Waqid bin Laisi wanda yana cikin cikin wannan babi shi mai wannan takaita hadisan shine ya bai kawo mana shi ba saboda ya riga ya gabata a cikin kitabul ilm mun karanta shi a can to gabar da muka tsaya a kanta shi ne da ya yi tambaya a kan sallar dare ya yi tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama me ya sani ko me zai faɗa game da sallar dare to shi ne sai annabi ya ce da shi masna masna masna masna ba tare da tanwini ba ba masnan masnan ba masna masna bi ghairi tanwini wato bibbiyu bibbiyu isnataini isnataini ce isnataini isnataini fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba baka ce mathnan zaka fade shi ba tare da tanwini ba mathna bibbiyu an maimaita shi bibbiyu bibbiyu saboda mubalaga don a nuna wato karfafa ansar cewa bibbiyu bibbiyu amma ko da cewa kai masna ya wadatar zai ba da ma'anar to amma kuma aka maimaita fadarsa wannan maimaitawar an yi ta ne mubalagha fi ta'kid dan a karfafa ansar cewa bibbi bibbi shine sallar dare Abdullahi dan Umar shi ya rawaito wannan hadisi kamar yadda muka gani ya fassara manufar Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa bibbi bibbi me yake nufi da bibbi bibbi kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim hadisin uqba ibn huwairis ah, ibn hurais yake cewa an tambayi abdullahi dan umar ma ma'ana masna masna aka tambaye shi menene ma'anar masna masna bibbi bibbi da annabi ya faɗa qala abdullahi dan umar ya yace tusallimu min kulli rak'ataini tusallimu min kulli rak'ataini yi sallama daga kowace raka'a biyu wato wani shi ne fassarar da abdullahi dan umar ya yi wa hadisin da ya ruwaito masna masna wato ka yi raka a biyu ka yi tahiya ka yi sallama ka tashi ka yi raka a biyu ka yi tahiya ka yi sallama haka abdullahi dan umar ya fassara hadisin kaga wannan ya zanto martani ne ga wasu daga cikin hanafiya wanda suka fassara masna cewa ana nufin ka yi tahiya tsakanin wato raka a biyu kowace raka a biyu ka tsaya ka yi tahiya suka ce haka ake nufi to kaga arrawi adra bi marawa shi yafi sanin abin da ya ruwaito kuma abin da ya fassara shi din shine almutabadir ila alfahm shine abin da zaka fara fahimta daga maganar an ce sallar dare bibbi bibbi abin da zai fara zuwa a tunaninka a kwakwalwarka na fahimta shine duk bayan raka'a bi ai sallama ba wai duk bayan raka'a bi ai tahiyya a tashi ba ai tahiyya a miƙe ba domin ka faɗi haka to sallah mai raka hudu ma za a iya ce mata masna ana sallar ruba'iyya tunda ita ma kai raka biyu ta hiyar kake ka miƙi amma kana iya cewa sallar zahar masna ko ka cewa sallar ra'asar masna ko isha'i ka ce mata masna A gaba a faɗar haka ya nuna kenan masna ana nufin ka yi ta hiyar ka yi sallama ka tashi ka abin nan to wasu sai suka yi hujja da wani hadisin cewa ya nuna kenan duk sanda kake nafila to kana yin raka'a biyu dole kai abin nan duk sanda kake yin sallar dare kana yin raka'a biyu dole ka sallame ka tashi ka sake kawo wata biyun sannan ka sallame ba za ka iya haɗe wato raka'a hudu a lokaci guda ba ko sama da haka suka ce wannan hadisin ya dullo ala ta'ayyunul fasli cewa dole ne a rabi tsakanin raka'o'in sallah ta dare ibn daqiq al a cikin littafinsa al-ihkam sharhu umdat ahkam yake cewa wannan shine zahirin lafazin zahirin ansar da annabi a bayar cewa salatu layl masna masna yace domin wannan shine uslubin da aka yi amfani da shi yake tabbatarwa tunda uslubul hasr ne an yi kabar khabar fil mubtada wato kamar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama mai cece sallar dare fa hasarar al-mubtada fi khabari salatu al-layli mathna sallar dare bibbi wato kamar babu wata sallar dare wadda ba haka take ba kamar an takaita sallar dare a towar ta bibbi bibbiyu yace wannan shine maksudi yace domin da a ce za ta wuce bibbi bibbiyu to zai zama wannan ya wuce ya sabawa ansar da shi ya bayar an da ba salatul laili masna in ya zama na ana iya yin sama da biyu biyu biyu ko hurhudu hurhudu to kaga ya sabawa hakikanin yadda an sattake to amma da yawa daga cikin aljumhur da yawa daga cikin malamai sun saba ma wannan fahimtar abinda suka fahimta anan suna cewa annabi ya faɗi haka ne li bayanil afdali li bayanil afdali dan yayi bayanin abin da yafi zama falala abinda ya fila wato ya filada shine bibbiyu bibbiyu saboda me saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi uku a hade yayi biyar a hade yayi bakwai a hade yayi yayi hurhurhuru a hade duk an samu yayi takwas a hade kamar yadda zamu karanta insha Allah a nan gaba suka ce to tunda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba bibbi bibbi din ba Tunan yana bayanin abin da ya fi zama falala ne to amma ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari a mujalladi na biyu shafi na 472 yake cewa maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin al-afdalu ne cewa abin da yafi shi ma ba dole bane ba dole a faɗi haka ba tunda tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa abin da yafi sauki ne ga mai sallah ga raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya sallama sannan ya tashi ya kara ya kara dasa wasu biyun ya zauna ya tahiya ya sallama yafi masa sauki akan yayi hurhuru ko yayi biyar ko yayi shida ko bakwai ko sama da haka a lokaci guda saboda haka tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana al-akhaf wanda yafi sauki ne kuma hatta ga mai uzuri ga wanda yake da uzuri bibbiyun ya fi masa yanzu mutum ya shiga sallar asham da liman yana nufin Ayi, yi raka'a biyu yana da wani abin da zai je ya yi ko wani abu ya taso masa a lokacin da ya shiga raka'a biyu raka'a biyu kaga a sallame a duk raka'a biyu ya fi masa sauki akan a ja shi har zuwa raka'o'i da yawa saboda suka ce ba ba dole bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin wannan shi ya fi lada a tana yiwa ya faɗi abin da ya fi sauki ne kuma ya fi dacewa ga wanda yake da uzuri dinda wani al'amari yana iya bujurowa ibn hajar yake cewa walau kana alwasl li bayan jawazi faqat lam yuwazib alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce hadewar kawai annabi yana hadewa ne dan ya nuna ya halatta amma rarrabewar ita ce tafi tafi lada to annabi zai ta yi ba tunda bayan aljawaz zai iya tabbata ne koda da yi sau daya koda sau daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka ga ya haɗe to shi kenan za a fahimci cewa ya halatta to amma annabi ya rika yin haka akai akai a sami ya hadisai da dama kamar da mu zo mu gani a duka sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar tar'a wutri da su za a ga cewa akwai yadda ya rabe akwai inda ya haɗe akwai inda ya rabe akwai inda ya haɗe kaga wannan ba za a ce kawai annabi yana yin haka bane li bayanin jawaz yana haɗewa ne kawai dan ya bayyana yin hakan halal ne a'a kuma wanda ya yi da'awar cewa ai haɗewar hususiyarsa ce wanda shi ba wanda a ce ba ta da tushe khususiya ba ta tabbata sai da dalili al'asulu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam shine at-ta'assi shine al'asulu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya abu ka'ida shine ana iya koyi da shi a cikin wannan abu sai idan an samu togaciya togaciya kuma shine dalili daga alkur'ani ko daga sunna da yake nuna cewa wannan abu annabi kadai aka halatta wa banda wani to wannan ne za iya cewa wannan khususiyar sa ce amma in ba haka ba to ba a da'awar khususiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa ya inganta daga gare shi cewa ya rarrabe kamar yadda ya inganta daga gare shi cewa yayi su a haɗe. abu dawud da muhammad ibn nasir abu dawud a cikin littafin sunan muhammad ibn nasir a cikin littafin su qiyamul layl sun ruwaito ta hanyoyi guda biyu ta hanyar al-auza'i da kuma ibn abi zaid sun ji daga zuhri shi kuma daga abu daga urwa daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ma baina an yafrugha min al-isha'i ila al-fajr 11 raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah tsakanin lokacin da ya gama sallar isha'i zuwa hudowar al-fajr yana sallatar raka'a 11 sai ta ce yusallimu min kulli rak'atayn yana yin sallama daga kowace raka'o'i guda biyu da yayi to kaga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabewa sannan kuma hadisai sun tabbatar da cewa yana haɗewa kamar yadda za mu ambace su nan gaba hakanan wani hadisi har ila yau da ya ce masna masna wasu sun yi hujja da shi akan cewa to ba a yin nafila a ɗaya tal dole sai ta kai biyu sai salatul laili masna masna in banda wutiri to babu wata sallar nafila da take zamowa kwaya ɗaya tak wato raka'a ɗaya tak a ibnu da al a cikin ihkamul ahkam al-ihkam shay'un min al-ahkam a ciki yake cewa hujja da wannan hadisin ya fi hujjar da wasu suke bayarwa na cewa da ya halatta a yi nafila a ɗaya tak to da an mayar da ana iya mayar da an mayar da sallar da ba a hana yin ƙasar a sallar abin a sallar maghrib ba da kuma sallar asbahi wasu sun yi hujja da wannan Ya ce a wannan hujja tana da rauni amma a yi hujja da wannan ya tafi karfi kace annabi ya ce salatu laili masna ya nuna nan, raka'a biyu ce take fara ba a yi nafilar da ta kasa raka'a biyu ba wuturi ba wanda ya hujja da kasar kasrul rubaiyati abinan kasrul maghrib da kuma kasar as-subhi shine at-tahawi a cikin littafin sa sharh ma'anil asar wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka ce ba abinda zai hana ka yi raka'a ɗaya ta zama ta zama nafila saboda mai saboda hadisin da ya zo cewa hadisin abu zar annabi sallallahu alaihi ya ce as-salatu khairu mawdu'in faman sha'a istakthar wa man sha istaqalla as-salatu khairu mawdu'in ay khairu ma wada'ahu Allah subhanahu wa ta'ala sallah ita ce mafi alkhairin abinda ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa bayinsa wato cikin ayyukan da Allah ya shar'anta wa bayinsa babu kamar sallah faman sha'a wanda ya ga dama istakthara to yawaita ta faman sha'a istaqalla wanda ya ga dama yayi kadan to suka ce tunda annabi ya ce istaqalla yayi kadan kadan yana fara daga raka daya saboda haka ita sallar sallah ba ta kadan ko da kayi ta kadan tana nan a khairu mawdu'in wato mafi alkhairin abinda bawa Allah ya shar'anta wa bawa a wani hadisi at-tabarani ya fitar da shi a cikin littafin al-mu'jam al-awsat al-sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin sahihu at-targhib ya hassana isnadin sa a malamai sun yi sabani dangane da al-waslu wal-faslu al-waslu wal-faslu a sallar nafila ta dare wanne ne ya filada alwaslu shine ka haɗe raka'o'in ka yi su zubi ɗaya ba tare da zaman tahiya ba sai a ƙarshe shine alwaslu alfaslu shine duka raka'a duk bayan raka'a biyu ka zauna kai tahiya shi yafi ko kuma wannan ne yafi to akwai sabani a tsakanin malamai al-asram almajirin imamu ahmad abinda ya kaito daga imamu ahmad yana cewa allazi akhtaruhu fi salati layli mathna mathna fa in salla bin nahari salla arba'an arba'an ko fa in salla bin nahari arba'an arba'an fala ba'sa imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa ni a zabi na sallar dare mutun yayi ta bibbiyu bibbiyu amma in da rana ne zai yi nafilar yayi hurhudu hurhudu yace babu laifi wato shi a wannan riwaya ta al-asram daga imam ahmad kuma yana fifita wato wato rarrabewar a sallar dare akan yin ta a harhade muhammad ibn nasr muhammad ibn nasr al-marwazi a littafin sa qiyamul layl hmm. shi ma ya faɗi irin wannan magana ta imam ahmad yake cewa qad sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu awtara bi khamsin lam yajlis illa fi akhiriha ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta raka'a wato yayi sallah yayi sallar dare raka'a biyar bai zauna ba sai a ƙarshe ila ghairi zalika min al ahadith dallati ala al wasl da hadisai da dama waɗanda suke nuna hadewar wato yin su a harhade yace illa anna nakhtaru an yusallima min kulli ne. amma mu ji shi Muhammad ibn Nasr yake cewa mu zaɓin mu shine ya rika sallama bayan kowace raka'a biyu li a jaba bihi sa'ila domin da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa wa mai tambaya kaifa fasalatu layl sai ce da shi masna masna bibbiyu bibbiyu yace wali kauni ahadithul fasli asbata wa aksara turuqan ce kuma hadisan da suka zo da rarrabewar wato ba har haɗewa ba rarrabewa da ce waɗannan su suka fi tabbatuwa kuma su suka fi yawa hanyoyinsu suka fi yawa wannan shi ne abinda ibn nasar ya ambata wato maganarsa ta kunshi raddi ga addawudi addawudi ahmad ibn nasar abu ja'far الداودي المالكي التلمساني yana da sharhin muwadda yana da sharhin bukhari ɗaya daga cikin malaman malikiya ne wanda ya yi wata da'awa kuma wasu suka goyi bayan shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sallan nafila annahu lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sallan nafila akthara min rak'atayn rak'atayn cewa annabi bai taba yin sallan nafila sama da raka'a bibi ba wato babu inda ya taba hadewa shi haka dawudi ya fada to amma ah, abin da ya fada din ya saba wa abin da ya tabbata a hadisai da alama wato bai yi zurfin bincike ba saboda hadisan da annabi ya haɗe sallah suna nan da yawa wasu a cikin haini kuma ya yi sharhin yayi bukari ko ya sharhin muwadda za mu karanta wasu daga cikin sallolin da annabi sallar alaihi ya yayi na dare da yadda ya sallah masna masna da kuma inda ya har haɗe akwai hadisin abdullahi dan umar ne wannan da muka karanta cewa wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam salatul layli annabi ce salatul layli mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla ah, sallar dare rak'o'i bibibi ne idan mutum ya ji tsoron ketowar asuba hudowar asuba sai ya sallaci raka'a daya dan ta zama masa wutiri a watar waya ya ce kama rajulun faƙali ya rasulallahi kaifa salatun laili yaya ake sallar dare wannan hadisin kamar da muka faɗa shi ne hadisin da muke karantawa a gabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wutiri da raka'a ɗaya ya yi wutiri raka'a ɗaya kamar yadda ya zo a hadisi a wani hadisi kamar yadda za mu karanta nan gaba fa iza khashita subha fa autir bi za mu karanta za mu zo ƙarshen hadisin za mu karanta wannan gaba in ka ji tsoron asubahi ka yi wutiri da raka'a ɗaya akwai hadisin abu ayyub abu ayyub al-ansari hadisi ne wanda imam abu dawud ya rawaito shi at-tabarani ya rawaito shi malamai da dama sun rawaito shi al-hakim a mustadrak ya ruwaito shi ibnu abdul bar a cikin kitabut tamhid ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwitru haqqun ala kulli muslim hadisi ne sahihi isnadin sa sahihi ne ibn hibban al-hakim duk sun sa shi annabi yake cewa alwitru haqqun ala kulli muslim wutri haqqi ne akan kowane musulmi faman sha'a autara bi sab'in wanda ya ga dama ya wutri da raka'a bakwai wa man sha'a autara bi khamsin wanda ya ga dama ya wutiri da raka'a biyar wa man sha'a wanda ya ga dama ya yi da raka'a uku wa man sha'a autara bi wanda ya ga dama ya wutiri da raka'a daya faman ghalaba faman ghuliba falyumi ima'an wanda wato bacci ya ci karfinsa to koda ima'i ne koda nuni ne ya samu yayi kada ya kwanta ya baccin nan bai ba Ah, haka ne akwai hadisin abdullahi dan umar alwitru raka'atun fi al layl witri raka'a ɗaya ce a ƙarshen dare wanda yana cikin sayyid muslim akwai witri da raka'a uku witri da raka'a uku ah, shi kuma yana da sifa guda biyu kowanne mutum yayi tayi sifa ta farko mutum yayi ah, ya sallaci waɗannan raka'o'i guda uku din raka'a biyu sannan ya yi sallama sannan ya sallaci raka'a ɗaya to sallaci raka'a biyu ya yi sallama sannan ya tashi ya sallaci raka'a ɗaya yadda muka saba yin wutri mutum ya yi biyu ya yi sallama ya tashi ya kawo ɗaya ya sallama ko kuma sifa ta biyu ya sallaci ukun gaba ɗaya a hade ya haɗe su wancan shine alfaslu wadda sifa ta biyu ita ce alwaslu hmm. wato ko dai ya rabe ya yi biyu ya yi sallama ya tashi ya daya ko kuma ya yi ukun gaba daya a haɗe ba zai zauna ba sai a ta ƙarshe sai a raka a ƙarshe saboda abin da ya tabbata daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu alhakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak hakanan al-tahawi a cikin sharhu ma'ani al-athar Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Salatu Tarawih ya inganta wannan riwaya أتكي النبي صلى الله عليه وسلم كتا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أخرجه الحاكم كدقي سلر الوتري ركع أكو ذاتي ذاتي كمن تشيني هذا سلم مغربه sallar magariba an san yadda ke raka a biyu a yi tahiya a tashi a kawo ɗaya a yi tahiya a yi sallama ce kakku yi wutiri wanda za ta yi kama da sallar magariba ce ku yi wutiri da raka a biyar ku yi da bakwai hmm, ku yi da tara ku yi da goma sha ɗaya ko kuma ku yi da uku ɗin in kaga an kai uku ɗin a wanda wadda ba ta yi kama da magariba ba da ba ka zauna ba sai a ƙarshe wannan ya tabbata a cikin hadithin Ubay ibn Ka'ab hadisin Ubay ibn Ka'ab yana cikin sunan Nasa'i yana cikin sunan Nasa'i kuma isnadin sa sahihi ne yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min al-witr sabbih isma rabbikal a'la annabi yana karanta sabbih isma rabbikal a'la a sallar witri وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ركعة بيكم يكرنت قل يا أيها الكافرون wa fi thalithati bi qul huwallahu ahad raka'a ta uku kuma ya karanta qul huwallahu ahad sai ya ce wala yusallimu illa fi akhirihinna baya sallama sai a karshen su Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta ruwaito kamar yadda yake cikin mustadrak na hakim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna baya sallama sai a raka'a ta karshe wanda ya ranu a haɗe ya yi su domin inda ya zauna ya yi tahiya ya miƙi sannan ya kawo ɗaya to ya yi ta yi kama da magariba kuma ya ce karku yi da magariba to aka ce ya yi baya sallama sai a ta ƙarshe ma'ana bai zauna ba ya yi tahiya a tsakanin raka'o'i biyu da raka'a ta biyu da ta uku ya yi a biyu ya miƙe bai zauna ba sai da ya kawo ta uku sannan ya tahiya sannan ya sallama wanda shine ma'anar la yusallimu illa fi akhirihinna wanda yana nuna zarcewa wato haɗewa gaba ɗaya ba tare da zaman tahiya a tsakaninsu ba kuma wanda ya tabbata daga aikin wasu daga cikin sahabbai kamar yadda Ibn nasr a cikin qiyamul layl ya ruwaito wannan littafin qiyamul layl na Ibn nasr na ibn nasr littafi ne babba mai amfani kamar yadda ibn hajar yake cewa littafi ne wanda yake nafisun jiddan yana da wato amfani matuƙa da gaske sai dai babu shi har zuwa zuba buga shi complete ɗinsa ba sai muktasar ɗinsa na makarizi makarizi ya yi ikhtisarinsa ya takaita shi wanda yana da bugu akwai tsohon bugu tun wanda aka yi taba hajariya ce kuma taba kamar rubutun hannu ne ma a pakistan da jimawa shekaru masu yawa sai kuma daga baya aka sake buga shi bugu irin na zamani to kusan ba za ka samu wani littafi da ya magana akan sallar dare ba kamar sa ta fuskar tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ko da magana akan fiqhun su da kuma tattaro da ayyuka na magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai babu littafin da ya kai wannan tattarowa sosai to ya kawo aikin wasu daga cikin sahabbai irin wannan daga cikin dalilan da za su ƙara ƙarfafa wannan hadisun abu ayyub da muka karanta wa mana ahabba an yutir bi thalathin falyafal akwai wuturi da raka'a biyar shi ma sifofin guda biyu kana iya yin sa kana iya yin wasul kana iya yin fasu kana iya yin fasu kana iya yin wasul tun ya sallashe shi mathna mathna sannan ya sallaci raka'a ɗaya daga ƙarshe wato ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama sai tashi kawo ɗaya wanda shi ne masna masna ɗin. shi ne alfaslu sannan za ka iya yin alwaslu ka yi su a haɗa gaba ɗaya shi ne ka yi raka a biyar ɗin duka ka yi ta zarci ba tare da ka zauna sai a ƙarshe dalilin wannan hadisin da ya gabata na abu ayyub man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al da hadisin abdullahi dan umar da muke karantawa salatun laili masna مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر أو ترى بركعة سنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن إمام مسلم يا في تدشي تناتشي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن تكيشي النبي صلى الله عليه وسلم ينا ينسلم raka'a goma sha uku da daddare yana yin wutiri da guda biyar baya zama sai a ƙarshen su a wata ruwaya take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli 13 raka'a bi raka'atay al-fajr yana sallar raka'o'i 13 tare da raka'atay al-fajr wato 11 sune sallolin sa na dare sai kuma raka'atay al-fajr eh, binan eh, binan eh, raka'a biyu sai zama 13 hakanan uh, akwai ruwaya da abu awana da fitar da ita a cikin littafinsa al-mustakhraj ala sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yuturu bi khamsin la yajlisu illa fil akhirati minhunna annabi yana yin witri da raka'o'i biyar baya zama sai a raka'ar ƙarshe hakanan akwai witri da raka'a bakwai raka'a bakwai wanda ita ma tana da waɗannan sifofi guda biyu tana da sifar alfaslu da kuma alwaslu alfaslu a rarrabe raka'ataini raka'ataini masna masna ko kuma alwaslu shine yi bakwai ɗin gaba ɗaya ba tare da an daddatsa su ba shi ma hadisin abu ayyo da ya gabata shi ma yana tabbatar da wani faman sha'a autara bi sab'in wanda ya ga dama ya wuturi da bakwai wanda ka yi sallaci duka bakwai din ummu salama ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin jami'ut tirmidhi da sunan nasa'i ta ruwaito take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rak'a annabi yana wutiri da raka'a 13 falamma kabura wa da'afa awtara bi 70 yayin da ya girma yayin rauni sai yake yi da raka'o'i bakwai wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin yana cikin abin sunan nasa'i da kuma jami'ut tirmidhi haka nan imam ahmad ya ruwaito shi daga cikin malamai sun inganta shi kamar al-hakim ya inganta shi ala shart ash-shaykhayn ahmad shakir a tahqiqin da yawa littafin imam ahmad shi ma ya ya inganta shi a tahqiqin da yawa tirmidhi sana hadisin ibnu umar da muke karantawa shi ma shaida ne akan wannan cewa salatul layli masna masna yana nuna kai bi bi bi biyu to kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu sallama ka tashi kai daya kai bakwai a hadisin aisha wanda shi kuma imam muslim da nasa'i suka rawaito take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza autara bi tis'i raka'atin lam yaq'ud illa fi thaminati فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يسلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يسلي ركعتين وهو جالس take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wutiri raka'a tara baya zama sai a raka'a ta takwas zai zauna yayi hamdala ga Allah ya ambace shi addu'a ci tahiyya sannan kuma ya miƙe sannan ba tare da ya yi sallama ba sannan ya kawo raka'a ta tara sannan ya zauna ya ambaci Allah ya addu'a ta ce tahiyya sannan ya yi sallama guda ya summa yusallimu taslimatan yusmi'una ya yi sallama da duk zamu ji sannan yake yi sannan a zaunan sai raka'a guda biyu mai magana akan raka'a wato yin wasu raka'o'i guda biyu bayan wutri hmm. take cewa falamma kabura wa da'ufa lokacin da girma ya zo masa ya fara manyanta autara bi sab'i raka'atin sai guda bakwai kamar yadda ummu salama ta ambata a hadisin tirmizi da nasa'i thumma yusallimu fa yusalli as-sabi'ata thumma yusallimu taslimatan thumma yusalli raka'atayn wa huwa jalis ce ta yana yin bakwai sai ya sallama raka'a ta ƙarshe sannan kuma sai ya sallaci raka'o'i biyu a zaune to haka nan akwai yin wutiri da raka'a tara kamar yadda hadisan suka gabata hadisin Aisha da ya gabata ya ambaci wutiri da raka'a tara shi ma yana da waɗannan sifofi guda biyu sifatul fasli da sifatul wasli ko dai a yi a rarrabe ko kuma a yi su a harhade da zanto zai sallaci raka'a tara ɗin sannan ya zauna ta ƙarshe to shi ma hadisin wanda zai zama dalili a kansa eh, salatul layli masna masna kaga shine ne faslu din yayi bi bi bi bi bi bi har sau hudu sannan ya tashi kawo daya kaga yayi tara kenan haka nan akwai hadisin sa'ad ibn hisham da yake cewa hadisin sa'ad ibn hisham yana cikin sahih muslim yake cewa qultu ya ummul mu'minin yake cewa ya ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha yadda ce yace da ita an abbini an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bari labarin tawawan halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qalat sai ta ce da shi alasta taqra'u alquran wai ba kana karanta qur'ani ba qultu bala ce sosai kuwa ina karanta qur'ani sai ta ce fa inna khuluqa lahi sallallahu alaihi wasallam kan alquran ai alquran da kake karanta shine ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam abinda kake karantawa a cikin kyawawan halayya da kyawawan dabi'u sune na annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi قال an أن wa ولا أسأل أحدا an شيء hatta حتى أموت yace sai na so in tashi daga lokacin ba zan ƙara tambayar wani mutum wani abu ba takila yana nufin akan wannan dabi'u na da tunda dai an ce masa alqur'ani ma'ana dukkan wani kyawawan dabi'a da ya gani alqur'ani ya faɗaitar akan sa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wannan sifa mai kyau dukkan wani mummunar ɗabi'a da alkur'ani ya yi jan kunne a kanta ya yi gargaɗi a kanta annabi ya nisance ta da haka shi ma zai nisance ta sun ba badali sannan sai na sake ra'ayi faƙultu an bi ne an kiyami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ki gaya min yadda annabi yake kiyamun laili mana sai ta ce alassa taqra ya ayyuhal Ba ka karanta ya ayyuhal muzammil ya kai mai ya kai mai lulluɓa. shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce bala iman eh ina karantawa ce fa inna Allah azza wa jalla iftarada da al-layl fi awwal hadhihi sura farkon saukar wannan sura Allah ya farlanta tsayuwar dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yayi tsayuwar dare shi da sahabbansa tsawon shekara guda wa amsaka Allah khatimataha 12 shahran fi sama ƙarshen surar bai sauka ba sai bayan wata goma sha biyu Allah ya rike shi a sama daga ƙarshen surar ai an yi sassauci kan wajabcin tsayuwar dare to bai sauka ba sai bayan shekara guda hatta anzalallahu min akhirih hadhihi suratu takhfif har daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya saukar da sauki a sassauci a ƙarshen sura inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara alima allan tuhsu fataba Allahu alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an Allah subhanahu wataala ya ce to ya ga irin yadda kuke ta tsayuwar dare kai da sahabbanka ya san kuma duk yadda za ku ba ku ikididdige al'amarin ba ba za ku iya ba haka Allah ya sassauta muku don a cikinku akwai matafiya akwai marasa lafiya akwai waɗanda suke eh, eh, yan kasuwa haka aka ce kowa dole sai ya tashi da ya kiyamun laili wajibi ne to abin zai zama akwai nauyi to amma Allah ya rike waɗannan ƙarshen surar bai sake ta ba sai bayan wata goma sha biyu wato shekara ɗaya cur annabi da sahabbansa suna ta kiyamun laili ya ce fasara kiyamun laili ta tsawon ba'da farida sai kiyamun lili ya dawo ta ɗabu'i bayan da farilla ne qala fa qultu ya ummul mu'minina anbi'ini an witr rasulillah sai ya ummul to ki bani labarin ya wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوق فيتوس فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ta ce منا shirya wa annabi sallallahu عليه وسلم asuwakinsa da abin da zai yi tsarki da shi wato ruwan alwalarsa idan Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya tashe shi cikin dare nabi ya aswaki sannan ya alwala wa yusalli tis'a raka'atin sai ya sallaci raka'a tara ce la yajlisu illa fi thamina baya zama sai a raka'a ta takwas thumma yaq'udu sannan sai ya zauna fa yadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u wala ita ce tahiyya Eh, mace Allah ya gode masa ya be shi addu'a thumma yusallimu taslimatan yusmi'una yayi wata sallama da duk zamu ji shi thumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'id yana zaure sai kuma yi wasu raka'o'i guda biyu fatilka 11 rak'atan ya bunay cito wannan sune raka'o'i 11 ya dana falamma sanna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-lahm aw tara bi sab'in yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam girma ya masa ya fara nau'i wato nauyi to sai ya sai ya rika mutiri da raka'a bakwai wa a fi rak'ataini ne sani'a sani alhawal ya rika yadda ya rika yi a farko wato bayan ya sallama sai raka'a biyu a zaune ta ce to fatilka tis'un ya bunai wannan su raka'o'i tara ya kai dana wannan hadisi yana cikin sahihu muslim Ah, annabi sa shahid dai a cikin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi da raka'a tara yayi takwas gaba daya a a hadisan sannan ya tashi ya kawo daya sannan wuturi da raka'a 11 wanda su ma hadisi da dama sun zo su ma wuturi da raka'a 11 su ma suna da wannan sifar guda biyu sifatul fasli da wasli wato sifatul fasl shine rarrabewa raka'atayn masna masna kamar yadda wani hadisi na Abdullahi dan Umar yace ko kuma sifatul wasli shine har hadewa to har hadewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci arba'an arba'an sannan ya sallaci uku kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Salama ibn Abdurrahman yake cewa na tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa kaifa kanat salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ramadan yaya sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take wato qiyamul lailin sa ya yake a ramadan fa qalat ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce raka'a 11 a sallar sa ta ramadan ko a ba sallar ko a sallar da ba ta ramadan ba sai ta ce yusalli arba'an yakan sallaci raka'o'i hudu ma'ana a hade sai raka a hudu a haɗe ba tare da ya zauna tsakaninsu ba fala tas'al an husnihun an husnihinna wa tulihinna kada ma ka ce zaka tambayi irin kyansu wannan rakoi hudu da tsawon su thumma yusalli arba'an sannan sake sallar hudu wato sallatar rakoi hudu a haɗe fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka ma tambayi yaya kyansu da kuma tsawon su thumma yusalli talatan sannan sai sallaci uku su ma a hadi ƙalat aisha radiyallahu ana faƙultu ya rasulallah a tanamu ƙabla an tutir a rasulallah ya za ka yi bacci kafin ka yi wuturi ya ce ya aisha ina ainihin tanama ne wala yana mu ƙalbi idanuna sukan yi bacci amma zuciya ta bata bacci a watar wayar ta ce kana yi salli 13 raka yana sallatar raka'a uku. yusalli sabani raka'atin thumma yutir yana sallar raka'a takwas sannan sai ya wutiri thumma yusalli raka'atayn wa huwa jalis sannan ya sallaci raka'o'i biyu yana zaune fa idza arada an yarka qama faraka raka'o'i biyu yakan karatun su a zaune in ya so ruku sai biki tsaye ruku a tsaye sannan thumma yusalli raka'atayn bayna an-nida'i wal iqama wa nasuna raka'atay al-fajr ya sallar raka'a biyu tsakanin kiran sallah da iqama ta sallar asbahi wannan hadisi yana cikin sahihaini amma Dawud ya ce lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla fi nafilati akthara min rakataini rakataini kaga ka yayi sharhin hadisin ma wata kila ya manta <coughs> hakanan an rubuto daga ita Aisha radiyallahu ta'ala na ke cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli bil layli 11 raka'a yutiru minhunna bi wahida فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيسلي ركعتين خفيفتين تشي النبي صلى الله عليه وسلم daddare yakan sallaci raka'a goma sha ɗaya sannan ya yi wujiri da ɗaya idan ya gama yutiru min habi wahida yana wujiri da ɗaya daga cikin sha ɗaya ɗin nan sannan in ya gama sai ɗan kishin gida akan ɓarinsa na dama ya kishin gida ya ɗan huta har lokacin da mai kiran sallah zai zo ya gaya masa lokacin sallah yayi sai kuma ya sallaci raka'o'i biyu waɗanda ba masu tsawo ba hakanan a wata waya take cewa kanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma baina an yafrugha min salati al-isha'i ila al-fajr 11 raka'a yakan sallaci raka'a ɗaya tsakanin gama sallar isha'i zuwa hudu a alfijir. tsakanin gama sallar isha'i zuwa suhur alfijir yusallimu baina kulli rak'atayn tsakanin kowace raka biyu zai yi sallama wa yutiru bi wahida sannan sai wutiri da raka daya fa idza sakata almu'azzinu min salati alfajr idan mai kiran sallar asbahi yayi shiru ya gama siran sallah wa tabayyana alfajr alfijir yaketo ya bayyana waja'ahu almu'azzin bi sanad da shi yazo ya sanad da shi qama faraka rak'atayn خفيفتين سيتاشي يركعوا بما ما تصعوبا ثم اضطجع على شقه الأيمن سنن سيدن كشنجد أكم بارن سنا داما حتى يأتيه المؤذن للإقامة حسي بكرا سلا يازو دومن تاير الإقامة وانا هنا نشكي سيو صحيح آه sayo muslim wadannan ruwayar suna cikin sayo muslim to kaga wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama duk a sallolinsa na dare yayi wasulu yayi fasulu kaga ba maganar cewa wanne ne ba wanne ne ba ko wanne mutun yayi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama babu magana cewa wanda yayi wannan yafi wanda yayi wannan yafi kamar yadda wasu suka tafi akan haka wasu daga cikin malamai sun yi hujja da mafhumin wannan hadisi da salatul laili sallan dare sai aka ce annabi ya ce salatul laili masna masna sallar dare bi bi sai suka ce kenan ta rana hurhudu hurhudu sai da annabi ya ce ta dare bi bi sai suka ce to abinda zamu fahimta kenan ta rana hurhudu hurhudu to wannan shine al-istidlal bil mafhum wato mafhumin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Ah, wannan an samu daga ahnaf hanafiya kuma an samu wannan magana daga ishaq ibn ibrahim ibn rahoya alhanzali to malamai suka ce wannan mafhumul laqab ne mafhumul laqab ne mafhumul laqab shine dilalatul lafz lafz alladhi ulqa alhukm bihi bism alalam suna ne kamar sunan yanka kamar sunan lagabi a danganta hukunci da shi kamar a ce bilal ko abdullahi dan umar ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce bilal kai kaza sai ya ce to kaga wanda ba bilal ba ba zai yi ba tunda bilal aka faɗa shine mafhumul laqab to wannan kuma mafhumul laqab laysa bi hujja ala rajih magana gantacciya ta malamai mafhumul laqab ba hujja bace to kuma hujjacce jo su malamai suka ce to kuma hujjacce me yasa kuka ce sai hudu don ba ku ce shida shida ba eh, takwas takwas ko bakwai bakwai ba ku ce shi ma laisa mafomin anan ba hurhudu kadai ba ne mafomin biyu kuma wannan ai tambaye shi aka yi tambaya ce aka yi sai ba da an sa gwargwadon tambayar da aka yi masa kawai an masa tambaya za a yi sallar dare ya ce masana masana ba yana nufin cewa inda an tambaye shi ta rana ba haka zai ce ba ta daren aka tambaye shi ta rana ya ansa da an tambaye shi ta rana me zai hana ya ba da wannan ansar ai ba tambayar da sallar da rana ake masa ba wasu suka ce ai akwai wata ruwaya ma da take nuna hukumul maskut maskutu anhu shine hukumul mantuq anhu mantuq bihi suka ce akwai ruwaya ma da tazo ai an ambaci yini an ambaci rana salatul layli wan nahari masna masna salatun laili wanda hari masna masna ita ce riwayar da ta zo a cikin kutubus sunan sunan abi dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah hakanan ibnu khuzaima ya fitar da hadisin ya inganta shi da wasu daga cikin malaman hadisi da dama sun fitar da hadisin ali ibn abdullah al-bariqi ali eh, ibn abdullahi al al-azdi daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli wan nahari masna masna sallar dare da yini bibbi bibbi ce kun ga an samu karin wan nahari anan riwaya ko babu wan nahari salatul layli masna masna amma Aliyu ibn al ya ruwaito ya kara wan hari. hadisin abdullahi dan umar ne ba wani hadisi ba hadisi ɗaya ne ne wani hadisin da muke karanta amma ruwayarsa salatul laili wani nahari masna masna wasu daga cikin malamai sun tabbatar da ƙarin da yayi cewa ta ƙarin ya tabbata al-baihaqi ya kai cewa imam bukhari ya tabbatar da wannan ƙarin a cikin littafin sa sunan sunan al-kabir mujalladi na biyu shafi na 85 hakanan ibnu khuzaima ya inganta wannan riwayar wadda take da ƙarin wannan hari haka nan almajirinsa ibnu hibban shi ma ya fitar da shi a cikin littafin da ya kira sahihi haka nan abu suleiman al-khattabi shi ma ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa ma'alimus sunan ya tabbatar da ruwayar haka nan annawawi a cikin al shi ma ya ce wannan isnadin sahihi ne shaukani a cikin dalil autar shi ma ya tabbatar da wannan ahmad shakir har zuwa kan sheikh nasiruddin al-albani rahimahumullahu ta'ala albani a cikin littafinsa littafansa sahih sunan abi dawud tamamul minna al jami' duk ya tabbatar da riwayar salatul layli masna masna a salatul layli wan nahari masna masna za mu zo mu yi magana kan wannan ƙarin na wannan hari ɗin akwai shi ko babu shi mun dai ji wasu daga cikin malamai kuma manya sun tabbatar da cewa akwai ƙarin amma za mu ji kuma ra'ayin wasu daga cikin manyan malaman hadisi waɗanda su kuma suke da ja game da wannan ƙarin na wannan hari cewa hadisin abdullahi dan umar bai kunshe wannan ƙarin ba annabi cewa ya salatu laili masna masna insha Allah karatunmu na asabar ta sama ba ta sama ba ta sama ba mai zuwa ba insha Allah zamu mu ci gaba da wannan bayani abinda muka yi eh, da daidai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh